Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da raka barkamu da sake cewa a wannan sam bidiyon. A wannan bidiyon za mu muku bayani ne akan yadda za ka yi creating din application a cikin wannan website din na andromo.com. Kai tsaye ka je zuwa browser ka kasa ka rubuta andromo.com. A wannan bidiyon zan yi muku bayani akan yadda za ka kirkiri dukkanin wani kala application ke so a cikin wannan website din na Andromo da fara dan uwa idan baka subscribe ba ka manta ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin ka kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zara mu dora manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka yau dan uwa wannan bidiyo ne da zai tsaye ko kuma in ce wani bidiyo ne zamu rarraba shi kashi-kashi yau dan uwa sai ka je zuwa wajen bangare na playlist din mu domin a nan wajen zaka sami dukkanin wani sauran bidiyoyin da muka yi akan wannan application din na akan wannan website din na Andromo wadan wannan course ne mai tsawo domin zamu koya muku yadda za ku aiki da shi daga farko har ƙarshe dole sai ka juri juri dole sai ka juri wannan dole sai ka juri tsayawa ka kalla yawwa kamar yadda wannan din ne yake ka gani wannan shine domin ɗinsa wanda na ɗora maka aro a kansa idan za mu creating na application za mu kirikin na nan wajen ne ga nan create amma dai bari mu kirikin na wannan section din yawwa to wasu ba mu damar mai login ba na bari mu je mu fara creating na application din daga ƙarshe za su nuna mana inda za mu login yau dan uwa bari mu fara mu da fara mun taba wannan section din na create gashi na easy start ga nan build me app ga yana dai za mu ko bari mu zabi sign up din nan kamar haka yau da zarar mun zabi sign up din nan ga yana za mu iya join da facebook account mu ko kuma mu join da da gmail dinmu za mu join da su kai tsaye za mu iya join da su a cikin wannan a wannan section din yau to gahi nan a nan wajen kafin mu za mu iya gahi za mu iya login da email sai password yau wato abinda za mu abinda za mu jira za mu zo nan kasa ne sai mu taba sign up interest din nan kamar haka yau wato mun taba shi kamar haka gahi nan muna continue on us gahi nan muna using browser menene yau to in ka zo za ka ga fan za ka yi sign up da zarar ka yi sayan up za ka yi clicking na bangaren da ya zafi wannan gmail login with login in with google